Mission hebdomadaire consacrée à la jeunesse nigérienne. Nous sommes toujours dans la région du Maradi et plus précisément à Tessawa. Nous allons parler du mariage business connu sous le nom de Armand Jahari. Une pratique qui est devenue un fonds de commerce. Vous le savez, au moment de gagner le domicile conjugal, les filles se font accompagner de cadeaux et de vivres qui permettent au couple de tenir souvent jusqu'à un an. Mais dès que ces derniers s'épuisent, la jeune mariée est renvoyée chez elle par son mari. C'est pourquoi on parle donc de mariage business. En première partie, Rabi a parlé des origines et de l'impact de ce mariage sur les jeunes filles et leurs parents. À notre niveau, nous parlerons de comment sont-elles accueilli une fois en famille. Comment lutter contre cette façon de divorcer sa femme juste quand les vivres qui l'ont accompagné finissent Nous sommes à Tessa Waouh In zone Aoussa. L'émission sera donc enregistrée en français, Aoussa et Zarma. C'est parti pour donc 35 minutes de discussion, de musique et de comique. Mr. Olivier sera de la partie pour nous parler de AGR. Olivier Ouais, ici nous sommes à Tessawa, 180 km de la capitale, ou bien de la ville de Maradi. Ben, qu'est-ce que les jeunes font ici comme activité économique Eh ben, on va parler de ça dans la partie chronique juste à la fin. On sait qu'à Maradi, 90% des jeunes euh, euh, font des activités génératrices de revenus et on sait que Maradi, c'est le poumon économique du Niger. Alors j'espère que tu as du lourd pour moi à la fin de l'émission. Comme toujours, mon frère. Nous sommes à Tessawa, je le disais tantôt, ville très jolie, ville d'ailleurs très très commerciale, aussi à l'image de Maradi ville. Nous sommes euh, plus précisément avec monsieur Moubarak euh, Adamou, Mohamed Adam Moubarak plutôt. Tu vas bien Oui, je vais bien, très bien. Super. Nous sommes avec euh, monsieur Nassur, ça va Vous êtes en forme Nous sommes avec. Il est à Comment vous allez, monsieur Deux merci. Tout se passe très bien. Alhamdulillah. Nous sommes aussi avec monsieur Omar Ibrahim. Omar Ibrahim. Mm. Bademo Allahaba. Alhamdulillah. Ça va. Nous sommes avec Hajia. Hajia Le mariage business à Tessawa, condition de retour des jeunes filles dans leur famille et action de lutte contre ce phénomène. C'est de cela qu'il s'agit. On avait expliqué le phénomène de mariage business en introduction de cette émission. J'espère que cette appellation n'est pas péjorative euh, pour ces jeunes filles qui en sont victimes. Vous, en tant que parent, vous le prenez comment eh, abin ne al'ada ce da an gaje ta tun kakanni da iyaye da jimawa kuma yanzu ta zo ta zama kaka gida inda yanzu haka uwaye da matasa kowa yake ta kuka da matsala amma ba wani abu ne mutane galibi mun yi dogaro da shi shine a matsayin jari gare mu tunda in ka aura mutum yarinya muddin baka bashi wannan yan kudaden ba zai wulakanta ta zai hirgito ta yi watso ma ita gida abin da muke gani kuma abin da yanzu zai zo mana kaka gida a daidai wanga lokaci wanda muna kokarin mu gani mun huddo kanmu daga cikin kangin hajiya kuna yi ku gaya muna cikin wani irin hali ne nan naku suna koma gida to cikin halin mu ɗiya abin da sa suke koma gida wani tarbiyya mm. ce ba su da ita mm. ita yarinya tsaye miji tsaye in mm. aka tashi mi za a yi ai sai a yi katsar amma inda ladabi da tarbiyya diya zamna suke ba abin da ya sha musu kai amma duk in kaga wannan an yi wannan zube ba na ƙwarya to ya mara ladabi mara tarbiyya mm, amma inda tarbiyya alhamdulillah abun da an ka ce bayan wannan tarbiyya mhm. an ka ce kamar in an sa abinci bayan eh, amarya eh. in abincin ya kare eh. akwai su miji kamar misali business ne suke yi abincin ya kare ko kudin ya kare sai ku ga an ka ce na sake ki zan ta in kama wata wannan halin ne ya ne kuce ganin shi akwai shi koko magana da ne muke mutane suke eh wani akwai shi wani kuma babu shi mhm. tuma wani ba ya da shi rishi ne ke sa shi haka nan wani kuma akwai kwanci hankali ce babu ga yarinya eh shi yasa abin ya kasu kishi da kishi alors vous allez vous présenter oui je me présente à Nassir Il Osman Nassir oui oui Nassir vous êtes euh, un jeune de Tessawa effectivement alors dites-moi pour quelle raison vous faites cela bon il euh, y a plusieurs aspects qui peuvent amener à ce genre de choses. À ma propre pensée, mhm. je vois que le problème vient surtout des jeunes mariés. C'est quoi le problème Pourquoi vous faites cela Le problème hum, qui vient de ça, c'est le problème euh, relatif à l'éducation des jeunes filles, c'est le problème financier. Des fois, les jeunes ne travaillent pas, ils n'ont rien à faire. Et de plus, euh, les jeunes mariés, les jeunes filles, et quand on les épouse, surtout tu vas les voir euh, tranquillement lorsque vous faites vos relations dehors avec euh, les jeunes filles. Tout est normal, tout est bien, il n'y a aucun problème qui se pose. Elle va te montrer qu'elle peut même marcher sur la lune avec toi, mais une fois à la maison, elle va essayer de te montrer que est visage. Un autre visage. Moi, en fait, je, je, je t'indexe parce qu'on dit et que vous, des fois vous abusez. Quand on parle aujourd'hui de mariage, ok, d'accord, vous faites de cela un business. Ok, d'accord. Des fois, vous ciblez les familles. Vous voyez un peu le jus. Ok, les familles juteuses. Vous prenez la fille en mariage. Un an après, vous revenez pour dire bon voilà, parce qu'en fait, en principe, elle est accompagnée par des vivres. C'est des allégations. C'est des allégations. Ça, je l'ai dit. Parce que c'est le problème n'est pas surtout ici à Tessa. C'est un problème majeur. C'est un problème qui est général c'est un cas particulier. Mais le problème qui se pose ici à Tessa, on dit qu'on accompagne les jeunes mariés avec euh, de l'argent, des bibres, pour euh, les soutenir un peu. Mais ce n'est pas ça le problème des divorces. Pas ça le problème des divorces. Les problèmes des divorces, on peut les voir ailleurs, mais pas au niveau de l'accompagnement qu'on paie aux jeunes mariés. L'accompagnement qu'on donne aux jeunes mariés, c'est juste une source de survie que tu peux, hum, que tu peux être avec euh, la fille pendant quelques temps, même si tu n'as rien à faire. Quand on te donne cet accompagnement, tu peux toutefois aller chercher un travail, tu peux toutefois aller poser des choses, acheter, vendre, faire le commerce pour essayer de se venir à ta famille. Alors on va permettre bien évidemment à la jeune fille de réagir sur cette émission parce que c'est que tu viens à l'instant de dire comment battre de tarbiya. da ya kuna da masala masala yana zuwa wadda ba haka na kuna zama na zaman lahiya da mata wani bi ku maza kuna da wani abu sai ka shigo cikin gida ka ga namiji na ɓata rai to ke mace maimakon in kin ga mijinki ya shigo ya da ɓata rai kina iya zamna ki tambaye shi lahiya ko da waje ne an ɓata mishi da rai kenan ke kina iya zuwa ki lallabe shi hankalin shi zai kwanci a'a ke ma kin taso shi yana yi ke kina yi wani zai ba wani hakuri ciki mutum biyu su ne suna buga kwarya sai su fashe shi kasab ke mm. biki kawo hakuri cikin zuciya ke shi ba hakuri to mina ne za ku ci daga nan kenan lalacin arman ku ya me eh, arman da hari akwai dadi yadda aka ce mm. ko amma kaman zuwa shekara guda ko bi mine ne yake kawo wanga wannan ba haka nan bane aha ba haka nan bane wannan duka mm. ni ke gani ni dai ba wani abu ne ke kashi zaman yau da gobe wallahi wanda ya ce zo mu zauna ce zo mu saba duka abin da za a sai an yi haƙuri da juna shine muhammadu mubarak ai na'am na ma dan kan gici ai ma ine ha sanga misali ga oh talo agwaranga aramo ine arangiz futare da har kara asko ngani in waro dan ko chaban wali noro dan abande han fonda ban mhm. aranga fondotan mhm. ine mo tarbi sanigara do mhm. matunu wondi sanewa ayo sono kedi mm. to ayo talo warga talo burkullu gondinga ingba zama di sambu alborado alborado kan di ko tiya ani ba ko kiya ai ga bani hige so da ko i kwara hanki ga ha normal ma hanki ga ha filana ifo no goyo goy fo dum no nigiti ima ha addina bo mm. ndig ba nima higi ya ga dubura sin goyo asigi no a amanti da sin da goyo me hmm. son de sin da goyo mata no gate gonda gai me son da ma de kan alborani ki da oh. ana ban sin babura sin da nizo to yije igi ba cere oh. nge onga nge nge condition condition e kulro unir nge min ze hijen parce que izo to ga ba hije ni sindi hina wadi mu ni fam hmm. wadi mu ay godi alborata no alborofo zama ayo sanga dai albora kan gerre mu tashi wadi hmm. wadi sanga dai ina facilita sino kenan kan nudu ya kine ya mune gani kina mutuno ga te gano darja asse mi me kan nin no ce kini bonga ni bonse ni noro ne kati ni noro dinga no ina higati ina ba ko ce din dane ni ma fai ni sa ga fai zamanin ni ga bai matukan ni mursumi ni ta ni ma fai hmm. bar sa ga fai mi ok eh, mubarak irman sanose ni cala mu bang ton ton iphone o o oh, to ayo salim ne ma ko <clears throat> hanke ga bai mu ton giti so di higi di higati ngaro ban foyungo daka ifo higaran bo hankan son ir ir jene gute ifo no gute tele dandali bora gidi kan tele bora ka igo tele tele o hankan gite tele o matki muno kwa imdi a seri yakin endu seri din bora ingai no igo higi haya goti normal wiza a a higaran man tiadun no wadin mo wodin no gonan hige bobu go bagumo fayen bobu go bagumo anim di den da liso ya im kai minga sen fote nim na anum bodun koy hige yadu no gite or ke c'est pas la realite o kimo man yadu no bora man kai ga ha ifu no gite hige a a bora koy ging bon dangara mi son do no problem kam mi ding be hankan gara di kini se fuyan di nin no education hanu ikini se ini filana hige wo se pa facile si di nindu nindu boro indi ni papur goro a a voilà des situations qui traverser aram kyaran izi me so isati isati wudin irin yanga yo isati a a kawai dubora ka ifo gono nugo te boram ko tari gine goy funa goti nyame ce margino nango region ko kulra goti nima boram ka e eh, ingay awana eh, wando parangay do amne a ah, nangu fulan nungo goy orki tari ni dino da albore no wolmo we boram ka amso baygan nas a ah, ngu popo yakino a gonda ngu popo ngu tonton fo gono noru ar higi mu mil aha dingin higi ale zunu amon tungin mu tabe olingin mu haifote odin bo son de problem orike so inga wo ifo no nyanga ba imne inga ize ko higi inga wodin do ni ize higi o a higi a margini kata se son kali gini a ah, million 500 mil odin kul c'est pas bon hayo no kan bore goti kan c'est pas bon bora bada gonda bada sinda akwai swat am koy am ze wala am koy détournement wala am koy tayfo am katin sen wurode aram ko to higi ija siba quelques mois ak fay matkan da aran mada da inci da ine sanga fayen fayen bubawo hankan go kanda manti sanga in waro dan wo bora ban di hinne ngono aban ine wo borai igon ngai tale al borai mo igon ngai tale wo borai nigdi tarbiya ka konda da sun tarbiya hanu sanga asin education hanu da koy agu fatta ngono fatta fatta ngono ne ngono ne asangan kurnyo se wonen kulkan fayengo donc yan ga manti misali ga arman jari hinano haja a bashi facility a bashi komai a bashi mace a bashi abinci a bashi kudi a bashi komai da komai kuma bai da aiki ko guda kudin da bai kawo shi bai zuwa ba ya kawo mm. sadaci mm. yo dole ne ya saki gobe ku akwai matsala akwai matsala mm. to ya ne ku kuke ganin zancen nan a'a mu yanzu wasu yaran ba ma su sa ma arman sai sun je sun budo in ba uwayenka ke da hali ba yaro duk in za a arme sai ya nemo abin arme wasu su ta yi libi wasu su ta yi najeriya wasu su ta yi Nijar ko ina zuwa suke don su nemo abin armi amma ba a yi zuwa ba aka yi armi ai ka san ina saki a ce saki paske tun dazun nan baba ya ce kamar eh, eh, eh, diyanka in ta kai arme ga eh. ta nan kuma ga wanda yake so in babu hali dole na a basu a yi abun da za ka yi kamar misali baban abin ga amarya eh. ita ne shi ne yake yin komi eh. ce wannan akwai masala yo in ban yi zuwa ba ban kawo dace ba yo an mun aure in kudin ya kare ba ni sace in koma wani wuri kuma kuma ni ma san yi lissayin ce in babu hali ba ni wasu ramce za su su zo su yi arma an ba su kuma su biya aran ma da an kai ce ne boren gonu kan igi garo no di garo ika hiji iko isambu zambor zongu igaro ika hiji apre ika ngono woi bora ba bo man zambor zongu no ano zambor woi gucina bora gane nga man ndu riba ba afo donc dinga mandu riba e nga mo wangi hija fai donc wane mo problem fono a sang kom bora be kan nuru no go bora gana dag ba ko hija ko garo no ramta ait am ko am garo am ka am hija te da mandu riba amkuki a ta akwai matsala <laughs> wallah akwai matsala akwai matsala wallah akwai matsala akwai matsala wallah akwai matsala akwai matsala ko eh, in ba ka nan ni ma zan ta yi ramta in zo yi aure in ba samu riba ba ba ta ha a ta sa za ne ah, mace biyu nan zan duke ko ban da ni ma ta yi ramta in zo Eh. ok aja waka za mu yi waka na arme aiye dangali aiye dangali gola aiye dangali aiye dangali gola aiye dangali iye iye dangali gola aiye dangali iye iye dangali gola manya masu dabara manya masu azanci manya masu dabara Wayo sun mata wayo sun sanya ta a ɗaki. Manya sun mata wayo sun shafa mata lalle. Aure ra'iye, aure ra'iye ne. Aure Manya masu dubara. Manya masu dubara. Yayye za ta gidan uban wani tabar ubanta. Yayye za ta gidan wani wani tabar ubanta. Kakar naka waka. Eh? Kakar naka. Barin maka ni ma nawa kuma yi tabi muku nawa. Ayye dariye. Ayye da riri. Ayye riri. Yau ma zamma su ma wayo gare su. wayo gare su. <laughs> Aro ne za su yi sai dai su yi yawar me. In ba su ra, in ba su samu riba ba sai su je sakiya. <laughs> Vous êtes sur l'émission Tous à la Fada pour donc euh, apporter votre contribution à cette émission. Envoyez vos commentaires au 80 06 88 54 pour recevoir nos contenus. Envoyez Jean au 80 06 88 54. C'était à l'instant la pause musicale. Le mariage business à Tessawa. Conditions de retour des jeunes filles dans euh, leur famille. Action de lutte contre ce phénomène. Matkarn der famille. mariage business. Talo problème oh, c'est universel. Bondi jara isin de tarbiya. Sangamisal ga wohigi arosemo train de un bene ine han fon business bora aga no am koy am kande aw e, e sujonoro dini tinga ngana mandu riba putu folo aga ne ngong merda aga faya ko ke chafo sanga ante misali ga fataw chino c'est le sujet du jour si vous le prenez en cours nous sommes à Tessa wow. un département de la région de Mara avec les invités pas les moindres monsieur Nassirou est-ce que les autorités aujourd'hui dans cette région ils ont pris des dispositions et des mesures pour euh, atténuer cela. Est-ce qu'il y a des sanctions Jusqu'à présent, il n'y a aucune sanction qui est en vigueur ici à Tessa. Les autorités ne peuvent que regarder parce qu'ils voient de ça comme un accompagnement ou comme une contribution qu'on paie aux jeunes mariés. Mais le problème ne se pose pas surtout au niveau euh, des divorces et autres. C'est l'aspect majeur du divorce. Qu'est-ce qui amène le divorce C'est ça qu'on devrait régler. pas l'accompagnement, pas les jari comme on le dit euh, ici à Tessa. Ok, d'accord. Alors vous, qu'est-ce que vous attendez des autorités Qu'est-ce que vous attendez au retour eh, eh, abin da jira yanzu daga bakin magabata yanzu eh. shine za a na musamman ganin an da kan iyaye mhm. yawa abin da ke akwai sai muka riƙe al'ada kamar ita ce addini galibi mun jahilci abin wajen ya aure su ɗauki wani ƙuduri wanda za a ɗauka a gani ana iya cewa an hana dukkanin wannan al'adu in ka zo aure to aure ka zo za a baka diya diya kake nema magana a baka kuɗi ko a baka gara wannan babu shi duk da cewa mun sani uwaye akwai taurin kai ko an hana sai ku bi ta bayan hoge sai ku mika to ba mu so wanda so mu kai hukumomi su yi kokari su dakatar da wannan kamar yadda sauran jihohi muna gani akwai sarakin nan gargajiya suna ɗauka kuduri na musamman su hana aikata da wannan to ya kamata nan ma kama tun daga magajin nan gari barakoki da bariki na gargajiya dole a dauki kuduri a magance wannan matsala saboda yanzu ta kai maza bango ah, eh eh hajiya ku in an ce ku yi proposition menene za ku cewa ya kamata a yi don wannan sa eh, mu dai mm. bisa ga wannan abu mm. in dai muka samu mm. yanzu dai ana nan ciki ana sensibilize da masu unguwa da masu garira saboda yanzu in kana son diya ka yi magana ka je gidansu ka kai sadaki a yi abin da ake yi a baka ɗiya ba sai lalle an ɗauki wani abu an baka ba eh haka nan muke ƙudurin saboda wanda ke samari masu ƙoƙari su yi niyya su kai abin da za a kaiwa su kai sadaki su kai abin da za a ba yarinya su kuma alhamdulillah uwayen ɗiya su wanke ɗiya su ba su. tonu ma da kan ɓarar ma da kan ci a ne sensibilisation no ma mite imzan imoy boray bonge feri imal boray bonge feri boray kongu gate fatochimo im salangise im bay matkano imam sangi mi bonge feri pour que wono ahimam kay to mubarak namade an kasonda da nyaaci mhm. ni sindi wonde ne sindu wonde amman gon ni kanum sam nu mat cirano nugo di ihima imite mhm. pour que woy boray da al boray kay ngi car hiji mhm. im safay to aidin har sintina irkulu aik bai ira irpi niger ne la majorité donc des citoyens ce sont des musulmans donc euh, kinan har sintina akamata kamata irin bai arsilamu ga ifo sai hijawu hmm. kenan irin fata jahil tura wala kaldi fata jahil tura mm. zama higa e gugati jahil tare rani gugate mm. zama borse higei bai asibai mutkago mm. amakwai ne agohi kawai ni kan noro kan noro nima ni ba bako cha wannan ko gar wannan ko garau wannan bor ko garau wala an kan an kan kan wore burgere go ne bor ko garau don ka koi ne amahi yana dabar su bai wala dabar su bai ifo no ti higani donc ai di vraiment C'est-à-dire, il ne mérite même pas qu'on lui donne une fille, euh, c'est-à-dire en mariage. Oui, vraiment. To abin mata magana. Sunana Ramatu Hamudu. To abin da muke so, kusan komi ana son shi da gaskiya. Abu na farko zama armi a yi shi fisibillah a tsaye da gaskiya. Fisibillah babu muna huce ciki zaman da za a yi yau da gobe. Kenan babu karya Kenan zalla abin da ya dace a yi. kawai a tsaye da gaskiya ita ta tsaye da gaskiya ta san haƙin da ya rataye kanta na mijinta shi kuma ya san haƙin da ya rataye kanshi na rike mace amma zancen wani kuɗi da wani abinci duka ba hujja bace ba wannan baya hana wai ka rike mata in kana son fi sabilillah tsakaninka ga Allah kamna ba ta ga wahala ba in kuma ta gani ma an ci ta mance kenan a sa ga kai zama arme mu mata ibada ne gare mu kenan ba wai dan ko shi adibo wai wannan bai kai wurin da za a mai wani abu Allah ne ya ci amai kenan babu hira a ce ko wani ya bata maka rai in kai hakuri sai ka samu lada muka ɗauka zaman da muke ibada ce to amma su sama mhm. sanga misali ga alborai wai borai in sur da sur misali hankuri no parce que zai ne aure ine borem go charbo zai ne bore go charbo mu dole no borem in suru ya nunci mu ci gaba mhm. akwai samari da dama nan yanda suke duka na tasa sai ka ga kana son yarinya gidansu kullum babu ce kadai ba ka ɗauka kai mata kamar ka ɗauki ranka kai gidansu sai ka kama za ka ɗauke nauyin gidansu kak gane wa taisawa alborai duk sintina matkaci gidi albora daga babu bara kulkan kan fundo da ga ka nasi amma dihe gyate mata na kokorin komi ta ce da ta ce Allah Allah kake ka je ka kai mm. yanzu da zaran mhm. ni konda da zaran ka arme ta kuma ka je gida zanin hiji ni kuma mata an ce mu karamin tunani gare mu abinda aka saba mu daga waje muna dibin gidan haka ne ka gani da mun je yanzu da na ce zani ke so a ke hakuri eh, wane ne wace ce ga abin da zani ga abin da zani sai in ji haushi can da kana mun me yasa eh, mm. na ma an samu matsala ke misali ga mhm. an kanin bora donon di sanga koko na garo ne koko na gida sai sikar zanen si kupe a ganin gamar da tunda ta saba da uh, kunu da sikir in ka sai da sikir in kamar yara ne mace yawa ta ita ce ita bata ta to ka gane na gane ku ci gaba mhm. kenan ni abin na wata yanzu in aka ka saba min ga abin da ka saba min ina gidanmu kenan na san ko zuwa gaba hakan ne zaka mani kenan da nazo ka kuskure min wuri guda nan an samu matsala ka ce ba za ka mini ba kenan can kana mini me yasa yanzu ba za ka yi ba ayi soyayya da ya kamata yawa kenan kana son yarinya kana so yarinya ka ga mata fi ni ba mai arziki bane ba eh ni ba mai arziki gwada mata hidima kamin ka arme ta in ka arme ta guda mata hidima kamin ka arme ta in tana son ka fisi billah ko baka da ko bi ta so ka kenan in ka je gidanta yawa kenan sai ka gwada mata eh kai namiji ne lokacin da ta je eh. gidanka mm. to abin da ba su yanzu kenan mm. ba a yanzu kawai waje salula taktil iri iri uniform da inda ake yi turaren nan duk lokaci kuɗi na kishi amma da ta je gida wannan wa turaren ma sai ta nemo shi wata sahi gishirin ma ake kai mene ne kana kan magana gaskiya shine ake wani arman jari ba shi bane tushi ba shi bane mutum mhm. kenan ana kawai zancen so ah, yawa so na fisa billahi so na fisa billahi eh, so ne abinda baka da shi tun waje kace mata baka so ne zamu taimu saurare yanzu mm. wani waka ne so ali masta ne so ne to ayi shi tunda ayi arme biskan so soyayya kawai mhm. to mu taimu saurare ali masta Eh, a kawo zancen so in wannan waka a kare ta kare mhm. mu nema olivier kawo mun labari kun yarda na yarda Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur l'émission Tous à la fin à l'instant, c'est Ali Masta Stesso, puisqu'on parle de mariage et on parle aussi de divorce. On va donc accueillir comme ça se doit Mr. Olivier, mesdames et messieurs, tout de suite et maintenant pour la chronique. Olivier Olivier, on t'a accueilli avec euh, Enkilili. Chez nous, c'est en principe, tu sais se prendre une femme à tes, ça va <laughs> C'est ce qu'on s'était dit. Alors je vous demande s'il vous plaît une fois de plus de lui faire un maximum de bruit. Il aime ça. Oui, Olivier, ça va bien Ouais, ça va bien mon grand. En, début, d'émission. Merci maman, vous avez 20 sur 20. <laughs> en début d'émission, tu m'as parlé de activité génératrice de revenus. Alors dis-moi, de quoi s'agit-il Et bien évidemment, la vous nous écoutez à Arlit, Agadez, Dosso, Tilaberi. Ben, sachez tout simplement que ce soir, nous sommes à Tessawa, à 120, à 180 km de la ville de Maradi. Et qui dit Maradi dit économie, dit pour les jeunes activité génératrice de revenus. Et nous savons aussi que euh, à Maradi, 90%. Donc la jeunesse est, active. Soit on fait du business. C'est le poumon économique du pays. Soit on fait du business ah, on, fait du business. <laughs> Alors, qu'en est-il du département de Tessawa Qu'en est-il du département de Tessawa D'ailleurs, on siffle très bien ici à Tessawa. ils sont pressés. Ils sont pressés. <laughs> Alors, si à, à Maradiville, on nous a dit, ou bien on a appris que c'est les Kabou Kabou qui font la loi, ici, on peut dire que c'est le ribi ou bien la transformation euh, du sésame qui est en tout cas au sommet. Mais puisque nous sommes avec des jeunes, j'aimerais avec vous savoir aujourd'hui que faites-vous, jeunes de Tessawa, pour euh, en tout cas pour avoir un peu de sous. Ici à Tessawa, nous les jeunes garçons, surtout on pratique euh, le commerce des carburants. On part au Nigeria sur des motos ou bien des véhicules. On nous amène des carburants et on vend ça à des prix modérés. Comme on est tout près du Nigeria, donc euh, les, les carburants est moins cher ici. On les vend à bas prix. C'est ça l'activité. Mais la frontière est fermée, activité bloquée. Effectivement, c'est ce qui nous prennent maintenant. C'est pour cela que tu vois que maintenant il y a trop de pandas. Même à Tessawa. Même à Tessawa. Maintenant, on est en train de voir du thé et autre chose. <laughs> c'est le nouveau bénéfice, c'est le nouveau business. Non, non, non, c'est pas, pas, les, nouveaux business. Donc on va écouter les autres aussi. Alors vous pouvez nous ajouter quelque chose Ouais, bon, comme il avait dit, donc euh, ici, il y a aussi des commerçants. Beaucoup de commerçants traversent euh, la frontière par le pays euh, des des produits pour venir vendre ici. On doit parler du ridi, le ridi qui est transformé par les femmes. Une femme qui est ici peut me dire c'est quoi le ridi, comment c'est transformé, comment c'est vendu, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les retombées. Dandy, besoin de toi pour la traduction. ridi. ridi. ridi. ridi, ya ake aiki riɗi ya ake yi ya ake sawo shi ake gyara shi har ake yin shi daidai mm. Alors la maman, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ah, à partir du ridi yanda ake yin shi, yanda ake yin ridi shi dai. Yanda ake yin shi. Tun da farin da mun tashi muka ɗebo shi, mu sa cikin ƙwarya, mu sa faifai mu raure, mu koma mu sa matan kaɗan nan bazazzagi da ake ciya. Mu zazzage ridin, sannan mu sa mishi ruwa, in aka sheƙa ruwa. Kuma in wannan dauɗa ta yo sama mu tace ta mu hidda. Sannan mu ɗauko akwai gwagwanmu da muke tsaniya mu tsane ruwa. Sannan kuma mu sa cikin turmi a surwa. Aka sa cikin turmi aka surwa. kuma a koma a maida shi cikin roba a ɗauko ruwa ana wankewa ana taciya da matankadi ana wanke ana taciya da matankadi an aka ida wankewa kuma sai mu sa shi cikin wannan gwagwa mu tsane in muka tsane sannan mu ɗauka mu sa cikin kwagiri na suya akwai mala da muke sa kuma muna soyawa da shi in muka suya muka soya in ya soyu kuma sai mu kwashe shi cikin tire cikin wani tire mu kwashe shi mu aje sannan kuma mu samu wani matankadin kuma ba zazzage mu zazzage ƙasa in muka zazzage ƙasa sannan mu sa sukari mu dafa cikin tukunya muke zuba sukari mu dafa in muka dahe sukari gari din na maraure daban muka dawa sukari in na tsamiya ne za mu sa tsamiya in na lemu mu sa lemu muna na sab kuma mu sanya eh, eh sai mu sa tsamiya shine nake ma da wasu sukari sai mu sa tsamiya ciki ko mu sa lemun tsami ko sab muna sa na sab eh sai mu sa ruwa kaɗan bi guda na ruwa in ya dahu ya dahu ya dahu sukarin sai mu ɗauko shi mu zuba shi kuma cikin wannan ridi da ke cikin ƙwarya an tsane kamar tiya bi sai mu sanya mata kilo guda na sukari tiya bitari di eh kilo guda bai eh, ruwa kaɗan ɗan kofi ne gare mu na auna ruwa da Merci Mr eh. Olivier, merci Ajia eh, Olivier, on a donc une idée de comment se le riz. dafa mu sai mu zuba ciki, mu gauraye. sannan kuma sai a sa cikin wani buhu mai kyau mu wanka mu goga shi mu goga shi sannan kuma akwai wata reza mai kyau muna yanka da ita mm. sannan akwai leda da muke sa cikin ta kuma ga injin wanda muke buga sai a sa shi cikin tare a da saida na karshen cena nous venons d'avoir la recette magique merci beaucoup la maman de nous avoir filé le secret ça sera tout pour cette chronique c'était Mr Olivier mesdames et messieurs sous l'émission tout ça la fada ah, on dira donc merci à la radio Termamoua qui nous a accueillis. On dira en tout cas merci à toute la jeunesse eh, de, Tessawa qui a effectué le déplacement pour vivre cette émission euh, en direct euh, au Quai d'accord de la radio Termamoua. Donc dit pour la présentation. Alors nous allons finir cette émission avec euh, une chanson de la Fada. Eh, donc on va aller, tout le monde, on va crier. Hein. Studio Studio kalangu mashin kin da mutane a nan za mu dasa aya sai wata rana